bala'o'in da ruwan sama ya haddasa da suka hada da ambaliyar ruwa da kuma zabtarewa ƙasa sun janyo asarar rayukan mutane akalla 250 sannan al'amarin kuma ya shafi wasu mutum miliyan uku a faɗin yankin gabashin afirka a 'yan makonnin nan inda kusan rabin mutanen da ke mutuwar a kenya suke bbc ta yi tattaki zuwa voi a kenya domin ganin girman wannan ta'adi ga rahoton halima umar saleh wannan muhalli ne mai ban sha'awa da bala'i ya afkawa Vanessa mai shekara 85 na jimamin mutuwar jikanta wanda ya hallaka sakamakon zabtarewar ƙasa. Tana bayyana wa wakiliyar BBC cewa a da akwai gida a nan inda wasu jikokinta biyu suke taɗi da juna. Nan da nan sai suka ji babbar ƙara. Bayan sun fito sai gidan ya ruguje. Ta ce Bulo ya bugi kansa sai gashi jina-jina. Na rike shi kuma na shiga tsotse jini daga bakinsa ina tofarwa. Amma bai kai labari ba. Ban taba ganin lamari irin wannan ba. Ko a lokacin da muka yi fama da yanayin El Nino ba mu samu zaizayar ƙasa ba. Ruwan saman da ba a saba gani ba ya janyo ambaliya da kwararowar taɓo a faɗin yankin gabashin Afirka. Mutane da yawa sun hallaka. Lamarin ya sa tekun Indiya na zafafa kafin kuma ya huce. jama'a za su daɗe suna jin tasirin bala'in kamar dai christine dole mutane da yawa su koma sabuwar rayuwa ba za mu iya zama a nan ba saboda akwai haɗari sosai kamar yadda kike gani hanya ta dare hakan na nufin za ta iya rubtawa idan aka yi ruwan sama yau da dare babu wani fata na gari nan avoy iyalan da bala'in ya shafa sun nemi mafaka a wata makarantar firamare a faɗin yankin dubin dubatar jama'a sun bar mahallansu to za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchouse.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula nasarar da andy rose ya yi akan anthony joshua da farkon wannan shekarar ya kasance wani al'amari na bazata da aka gani a wasan damben ajin masu nauyi a ƙarshen wannan makon ne joshua zai sake samun wata dama a wata karawa da zai ƙara yi amma wannan ba shi ne kadai abin dubawa ba shawarar sake karawar a ƙasar saudiya ita ce ke ci gaba da janyo suka sosai ga rahoton nura makwashi maradun saudiya ba ta taba ganin wani abu makamancin wannan ba anthony joshua na yin atisaye a riyadh gabanin damben farko ajin masu nauyi da za a yi a yankin gabas ta tsakiya dan damben na Birtaniya zai samu kusan dala miliyan 80 don zuwa nan to amma abokin karawarsa Andrew ne zakarar. Ɗan Mezikon ya samu ɗaya daga cikin nasarar bazata mafi girma a tarihin wasan a bana. To amma gabanin sake sazaren mai kalubalantar ya ce ya yi farin ciki da samun damar farkewa. Alfanun shine cewar na samu dama ta biyu. Wasu mutane ba su samun dama ta biyu a rayuwa. Ina kuma duban samun damar maimakon kalubale da kuma fargabarta. Ina mai rungumar ta baki ɗaya maida ta wani abin kirki. saboda bayanan kare haƙƙin bil'adama na wannan ƙasa zaɓenta ga ɗaukar nauyin wasan abu ne da ke cike da cece kuce. Akwai dalilin da yasa za a yi damban a Saudiya, hukumomin Saudiya sun zaɓu su yi amfani da wasanni wajen yin kwaskwarima ga kima ƙasar da ta zube a idon duniya, kuma yin hakan abu ne da ya dace. Suna da mummunan suna a kan 'yancin masu neman jinsi guda da a kan mata kisa ba tare da shari'a ba, tare kai da kuma akan rikicin da ake ci gaba da yi a Yemen. A halin yanzu ba ka jin damuwar cewar kamar ana amfani amfani da kai don yin kuskurima kamar yadda ake cewa a kan kimar wannan ƙasa a ƙasashen waje? Idan haka ne babu shakka zan ce zan damu to amma abin da kawai nake mayar da hankali a kai shine dambe ita kanta ƙasar tana ƙoƙarin ta yi abin da ya dace a siyasance to amma ina da karawar da zan mayar da hankali a kanta kawai. Ba dai dambe ne kawai ba a watan da ya wuce tseren motoci na Formula E Moto na ɗaya daga cikin masu ɗaukar nauyin babbar gasar da aka kawo zuwa nan a wani bangare na wani saka jarin da ba a taɓa yi ba kan gudanar da gasar wasanni. Hukumomi sun haɗa cewar aniyar ita ce ƙarfafa gwiwar shiga cikin wasan da kuma janyo 'yan yawon buɗe ido. We have a plan. Muna da wani shiri, uh, muna da manufa ta sauya yanayin zamantakewa a Saudiya ya zuwa abin da ya dace da kuma abin da muke ji shine daidai. Kuma muna kan hanyar hakan. Wasanni na ɗaya daga cikin fannoni da ke cimma wannan buri. Wannan ba shi ne karo na farko da Saudiya ta yi amfani da irin wannan hidima domin sake wa kanta alƙibla ba. To amma girman burin Saudiya a halin yanzu fayyace yake. Harkar wasanni ta ƙara samun wani sabon fage. sai dai kuma zai iya zama akwai wani zaɓi gaba mai wuyar sha'ani. Tom Adalla yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Jami'an tsaro na farin kaya a Najeriya sun sake kama wani mai fatifutuka ɗan Najeriya jim kaɗan bayan an ba da belinsa a Abuja. Magoya bayan Omoyele Shoyere sun yi ta jansa daga kotun domin su hana kama shi. Shoyere wanda ya yi takara da shugaba Muhammadu Buhari a zaben watan Fabrairu ya musanta zarge-zargen cin amana kasa da halatta kudaden haram da kuma disga shugaban kasa. wani alkali a nan london kuwa ya gajarta tsawon lokacin shari'ar aikata laifukan yaƙi da ake yi wa agnes reeves taylor wato tsohuwar matar tsohon shugaban kasar liberia kenan charles taylor bisa wasu dalilai dr reeves taylor na fuskantar wato zarge-zarge guda takwas na azabtarwa da ke da alaƙa da yakin basasar liberia amma dai ta musanta mutane 250,000 ne aka yi imanin cewa an kashe a lokacin yakin basasar tsakanin 1989 da kuma 2003 alkalma daga majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatin afghanistan sun nuna cewa akwai yara kusan miliyan biyu a afghanistan ɗin masu shekaru tsakanin shida da sha hudu da suke wani wato aiki mai wahala fiye da rabin al'ummar ƙasar dai na rayuwa ne cikin fatara. rikicin da aka shafe shekaru ana yi ya tilasta wa yara fita domin neman aikin da za su yi kubra mai shekaru goma sha biyu a duniya na ɗaya daga cikin irin waɗannan yara sunana kubra shekara ta goma sha biyu ina zaune a lardin lagman da ke gabas shekaru biyu da suka wuce ne mahaifina ya hallaka a yaƙi Zuzzuka kar kuma mace zuma. A yanzu ina sayar da ledoji saboda babu wanda zai kula da mu cikin dangi. Dole nake sayar da ledojin don ciyar da 'yan uwana. Ni ce ta fara a gidanmu. Tilas in kula da 'yan uwan nawa maza da mata. Aiki baya da daɗi, to amma da sauƙi idan kana iya samun kuɗi. Eh, Zan so in je makaranta don 'yan uwana su yi alfahari da ni. a maimakon tallace-tallace kan tituna mahaifinmu ne ya kamata ya kula da mu to amma yanzu da babu shi dole ne in yi aikin eh, a wasu lokutan ina sayar da dukkan ledojin a kasuwa to amma a wani gamin ba na sayar da koda ɗaya da zarar na sayar da ledojin sai in yi cefani in koma gida Eh, Ina da ƙanni shidda maza uku mata uku. Ni ke samar musu da abinci da dai sauransu don ba na son su yi bara. Eh, bai kamata kowa ya yanke ƙauna ba. Kamata ya mu yi tsayin daka mu yi aiki ba tare da fargaba ba. Ji nike kamar ni namiji ce. Ya kamata mu zama da dattaku wajen aiki. Ina fatan zama likita a nan gaba don in bauta wa ƙasata. da yarda Allah rayuwata za ta sauya wata ran. Komi nisan dare gari zai wayi. Insha Allah zama jon ba badligi yau da